A ‘yan uwa barkanmu da sake saduwa a wannan safiya ta yau. A insha Allahu sabon bidiyon mu zai muku bayani akan wani sabon platform yadda za ka yi earning ɗin ko in ce da za ka samu kuɗi online. Ba tare da ɓata lokaci ba mu je cikin Play Store domin mu nuna muku yadda za ku ɗauko application ɗin. Bayan ka shiga cikin Play Store naka kamar haka haka sai ka je wurin searching sai ka rubuta make money. ganan ya fito bayan ya fito ma kamar haka a ga ne ne make money online sai ka danna shi mu already mun riga mun installing ɗi ne yanzu za mu shiga mai open sai ka danna shi wannan ita ce fuskar da zai kawo ma a sai ka shiga login by google a ga yanan ne login by google ok bayan ka danna shi sai ka jira shi zai bude ma zai kawo ma dukkan gmail ɗin da aga a kan wayarka wannan shine duka gmail ɗin da aga kan wayata sai ka zaɓi gmail ɗin da kake son ka yi mu already mun riga mun yi amma a mun yi on installing ɗin ne domin mu nuna muku wannan na farko shine muka yi rijista da abin gashiya sai mu jira shi ya buɗe a bayan ya buɗe ma kamar haka haka kuma ga wuri nan ya rubuta bonus coins enter referral code to get bonus coin to nan za ka saka referral ɗin wanda ya gayyace ka in ka sa referral code ne shi za a ba shi coins 1000 kai ma za a baka coins 1000 wani already na riga nasa sai in sa kan don ko ka in ka sa ko ka sake sawa a ba zai yi ba za su ce ma ai kasa idan ko ka diba in ga wurare da dama nan a in daily check in duk kullun in ka shiga ka yi wannan ne a in daily check in din akwai akwai ainihin a coins ɗin da za su baka sannan kuma ga watching ɗin videos duk kai watching ɗin video shi ma akwai akwai ainihin coins ɗin da za su baka wannan niya a nan ne za ka ɗauki a referral code naka kun ga ga referral code ɗina na wurin na zagaye maku to in adadin sai ka kai adadin koyin nawa za ka yi withdraw sannan kuma wace hanya ake yin withdraw a ba tare da bata lokaci ba a za mu je in kun kayo nan ƙasa a kamar yadda kuka gani a nan ƙasa ga wuri nan ga wuri nan inda ni dana ga yana ne na sake taɓawa ya kawo kuraniya a kun gani idan kuka diba ni ina da su dubu ɗaya a da ɗari biyar ga yanan nan ne kenan to ba shi bane yadda za ka yi ta hanya biyu ce za ka hitar da kuɗinka ta hanya ta farko ita ce paypal account ba kowa bane adda paypal account ta hanya ta biyu ta hanyar katin waya to zan maku bayanin ta hanyar katin waya don gaskiya za ta fi sauƙi ga sauran mutanenmu idan ka danna idan kana redeem by, by mobile top up zai kawo ma kamar haka a sai ka sa number wayar ka misali na yi misali ne da wata number waya haka bayan ka ta sai ka danna ga wurin da aka sa c price ga yanan ne c price sai ka danna sai ka jira shi ya buɗe bayan ya buɗe ma kamar haka to ka diba da kyau ga adadin coins ɗin da aka buƙata ka samu sannan ga adadin coins ɗin da za a baka in ka samu coins dubu takwas da saba'in da ɗai za ka yi withdraw ɗin dubu biyu katin dubu biyu zai shiga cikin layinka ga thousand sai ka karanta duk ga sunan ga coins ga adadin katin da zai shiga cikin wayarka sannan kuma idan ka tara kamar ka tara coins na katin dubu dubu biyu sai ka danna shi kun gani na danna shi ya ce you do not have enough coins bayan ka danna shi sai ka danna wanga purchase ɗin ga katin ka zai shiga cikin layin ka wannan shine to amma a eh, duk kai refill ɗin mutum guda na gaya maka za a baka coin a dubu guda Ka ga sai ka kai koyin dubu takwas da naira saba'in da ɗaya. shi zai baka shi zai baka damar ka hitar da naira dubu biyu ta hanyar katin waya kenan in MTN gare ka in Airtel duk layin da a gare ka idan kasa zai fito ma lafiya lo kuma zaka yi kuma suna biya sosai sosai ta hanyar PayPal kuma wannan ita ita ce ta hanyar layin waya ta kati ta hanyar PayPal kuma nan nan da ka zo a ah, zaka saka email ɗinka ga wanda ya san PayPal za ka saka email address naka ka yi sending da ka yi sending adadin coins ɗin da ka tara a za su tura ma abinka cikin paypal wallet naka a kamar dai yadda ni gaya muku cewa a na gwada muku inda za ku ɗaukar referral ɗinku duk kai referral ɗin mutum guda za su ba ka coins dubu guda idan ka tara shi sannan na gwada muku yadda za ka yi withdraw ɗin ka immediately su shiga a cikin layin waya ko kuma su shiga a cikin PayPal account naka kamar yadda na saki gaya muku wannan shine referral code nan za ka ɗauka referral code naka ka je ka yi referral ɗin mutum zan ajiye muku referral code nawa a description ga wanda in ya shiga cikin Play Store ba su ba kashi ba da ya danna referral code ɗina za su kai shi a yayo downloading ɗine lafiya lau sannan ya saka refill code ya yi amfani amma kada ku manta idan ku baka sa refill ɗin wani ba idan baka sa ba ba za su baka ba gaskiya dole dole sai ka sa refill sannan kai ma ka ɗauki naka ka je ka yi referral ɗin wani a insha Allah wannan bidiyo ya zo ƙarshe a nan sai kuma wani lokaci za mu ci gaba da kawo muku ire-iren waɗannan bidiyoyi tun daga da zahi zahin su da zaran sun sun fito mun kaɗan ƙara bincike a kan su mun ga tabbatar da suna baya ba su da matsala za mu kawo muku shi cikin lokaci sannan kuma a kamar yadda muka yi muku bayani Eh, mun ɗan samu lokaci ba mu kawo muku bidiyo ba to insha Allahu da yanzu ba za a samu wannan matsala ba za mu ci gaba da kawo muku bidiyo ya kamar yadda muka saba sannan idan yanzu ne farkon zuwanka a kuma da ka subscribe ka danna muna subscribe domin duk bidiyon da muka aza directly zaka same shi cikin wayarka wassalamu alaikum sai mun haɗu a bidiyo na gaba